قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين يا ونا منزو ka faɗa ma waɗannan mashirkai masu bijirewa gaskiya, ku bani labarin gumakanku waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah, mai suke halitta daga cikin ƙasa, shin sun halicci dutse, ko sun halicci ƙorama, ko suna da wani rabo, ko tarayya da Allah cikin halittar sammai, ku kawo min wani littafi da aka saukar daga wurin Allah gabanin Alƙur'ani, ko wani ragowar ilimi da magabata na farko suka bari, in gaskiya kuke kai cikin da'awarku na cewa gumakanku sun cancanta a bauta masu.